haramta madina ya aka yi madina ta zama harami ta zama ba akwai abubuwan da ba za a yi ba a ciki kamar yadda makka take haramin makka قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو عن عمرو مولى المطلب عن an بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga Uhud sai ya ce fa qala <coughs> ai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tayyib ma maqulul qawli fa qala ay man rasulullahi rasulu fa'ilu qala kenan ko wa huwa mudaf Allah mudaf ilayhi مجرور لفظا منصوب محلا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة دعائية لا محل لها من الإعراب وماذا قال أين مقول القول هذا جبل ها حرف تنبيه ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا هذا أين خبر المبتدا جبل جملة من المبتدا والخبر هو مقول القول قال هذا جبل مبتدا da سنشكا طيب يحبنا ونحبه ما موقع يحبنا ونحبه من الإعراب يحبنا ونحبه جملة صفة كون جملة حالية لأن الجمل بعد المعارف آه، حال أحوالا وبعد النكرات صفات لأن النكرة أحوج ما تكون إلى ماذا إلى الصفة يحبنا في المضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة نفي ضمة ظاهرة في آخرنا مفعول به أليس كذلك يحبنا ونحبه يحبنا ونحبه والجملة من يحبنا ونحبه في محل ماذا الأحسن أن تكون صفة أو حال لا صفة لأن الجمل بعد النكرات أحوال أو صفات وبعد المعارف أحوال أليس كذلك؟ أما أنا إيرابي أما أنا نهودي إيه؟ subhanallah haza jabalun nuhibbuna wa nuhibbuhu wannan ina mahallu shahid na cewa jabal uhud yana da daraja yuhibbuna a nuhibbuhu yuhibbuna da nuhibbu wanne ne fi tsanani a cikin daraja nuhibbuhu alaysa kadhalik nuhibbuhu manzo Allah na so abu Eh. alaisa kazalik da abu ya so manzon Allah da manzon Allah ya so abin wanne ne yafi daraja musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallam balle ya hadu bi yuhibbuna wa nuhibbuhu sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ya Allah madaukakin sarki inna ibrahima tabbas lallai dahir ibrahima harrama makkata ya haramta makka ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba a ciki wa ana uharrimu ma baina labataiha ni kuma ina haramta tsakanin harra sharkiya da harran garbiya madina tsakiyar su suke madina tana da harra sharkiya da harran garbiya su ne labataiha abin da ke tsakanin harra sharkiya da harran madina shine madina haramin madina kenan inna ibrahim harrama makka wa ana uharrimu ma baina labataiha أليس كذلك أين محل الشاهد باب ما جاء في تحريم المدينة وأنا أحرم ما بين لابتيها هذا هو محل الشاهد أليس كذلك نسا أو تعويلا ظاهرا آه. نسا آه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول أبو هريرة يا كسنشينا فدرتي ولو رأيت الظباء بالمدينة الظبي جمعه الظباء ماشي كنان با منين الظبي بريقة يا ظبية أشبه شيء بالماء أليس كذلك da zan ga tarta'u ma za'artuha da zan ga dabba tana tarta'u a cikin madina ba zan firgitar da ta ba zan kore ta ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma baina labataiha haramun قال وحدثني عن مالك عن يونس ابن يوسف عن عطاء بن يسار عن ابي ايوب الانصاري أنه وجد غلمانا قد قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية أبو أيوب الأنصاري سامي يا مدينة سنة واسا ثعلب دلا shi suka same shi sai suka takura mishi mana ya waje ɗaya ba iya motsi kenan ba ba haka harka fatara da hum alo ya kore ku tafi ku bashi ku tafi ku shi da suka tafi sai ya samu walwala ya je ya dawo mana har yanzu bai halatta su yi wannan ba kenan sale malikun la'a alamu illa annahu ƙala ya ce abinda ya faɗa shi ne a siya harami rasulillah sallwa alaihi wa sallam na'uhaza cikin haramin wanzu allah ake takurama dabba. a cikin haramin wanzu allah za a takurama dabba ayi dabba tana da walwala a cikin harami saboda an haramta a takurama wanne. wala wasa ta sani ya an malikin. عن رجل قال دخل زيد بن ثابت وأنا بالأسواف الأسواف موضع بين أطراف المدينة بين الحرتين يا شيخ وجل قد استددت قد استددت نها يتي نا نا فروت وتدبى النها يمكن شيء طائر kasar da ko wai wadda ta dabba ce mai yawan ta karka da eh, ta haka da kanta kana da eh, yawan ta karka da kanta haka ita ce abinda dabbar da aka ce ke fa akhadahu min yadi fa arsalahu sai kama sun shi sake shi me kenan yake nufi kada a takura ma dabba a cikin haramin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma ja'a fi wa ba'il madina a'azana Allah min al-waba' babin da ya zo na bayanin annoban da ke cikin madina ya aka yi farko duk wanda ya shiga madina sai ya ji jiki sai ya ji ba daɗi manzo Allah ya zo roki Allah madauki sarki sai aka cire wannan annoban aka kai ta inda manzo Allah ya ce kai qala wa ni an malikin an hisham ibn urwa an abihi an aisha ummi almu'minin radiyallahu anha annaha qalat <coughs> lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina. da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shigo Madina wu'ika Abu Bakr wa Bilal sai sayyidina Abu Bakr ya samu zazzabi mai tsanani haka sai sayyidina Bilal shi ba ya samu zazzabi mai tsanani Allah ya tsallaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalat tace fa dakhaltu alaihima lokacin ba kafa ayatul hijabi ba tace gidan da suke sayyidina Abubakar da Bilal sai ta shiga ta gaishe su ta yi musu dubiya fakultu sai na ce ya abati kaifa tajiduka wa ya bilal kaifa tajiduka ya abati ya baba kaifa tajiduka ya jiki ya karin karfi ya jiki haka ta fada mu sayyidina bilal qalat fa kana abubakar idza akhadhatu al-humma kulu sai abubakar ya kasance in yaji zafi zafin zazzabin humma zazzabi sai ce kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu shiraki na alihi kowa zai waye gari cikin iyalansa amma mutuwa tana kusa da hancin takalminsa mana tana kusa da shi wa kana bilal idza aqla'a anhu yarfa'u aqiratahu fa yaqulu bilal in ya dan ji saukin zazzabi shi daga muryarsa sai ya ce ala laita shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli izhirun wa jalilun وهل أردا يوما مياه, مياه, wahal مجنة وهل يبدو لي شامة وتصيل bilal kuma iya dan farfado sai ce alalaita shi'ri ina ma na ban sani ba al abitan na lailatan zan samu wani dare da zan kwara biwadin wani kwari wa hauli izhirun wa jalilu ina cikin izhir da jalilu tsiro ne mana bishiyo itatuwa ne da ake shukawa izhir tsaure kenan izhirun wa jalilu yana begen wata rana zan samu ko zan samu zan ganne maka ina kwance cikin walwala wa hal aridan yawman miyaha majannati wata rana zan samu zuwa kuwa eh, wurin rafin majanna majanna wuri ne a kasuwa ce da lokacin jahiliya zulmajanna wa mirbad wa ukazo duk kasuwanni ne na larabawa da ake zuwa ana nuna kwarewa cikin waka sai duk mawaka su zo sai a samu waɗanda za su zo su yi hukuma hukam kenan wanda sun kware kowa ya zo ya rera abin da yake da shi sai a ce wani ya fi kuyawa sai a dauki nashi sai a allaka a rataya a kaba kasuwa kasuwannin nuna ilimi kenan ilimin lokacin jahiliya an fahimta mijanna wa hal yabdu walli shamatun wa tafilu wata rana zan samu kaina ina tsakanin duwatsu guda biyu shama wa tafilu a makka kenan qalat aisha da aisha ta ji haka sai ta ce faji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa akhbartuhu yace sai na zo na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko a cikin shari'a da cece ga baba kuma ya shiga sumbatu ko mai samu baba abba zai na abba karamu wanda yake wani ce to ga abba kuma ya shiga surutai faƙala allahumma habib ilayna almadinata ka hubbina makkata aw ashadda sai manzo allah ce allah ka sa mana san madina kaman yadda muke son makka ko sama da haka wa sahihha ka ba madina lafiya ka ci da cutar da ke cikinta وبارك لنا في سائها ومدها كسامنا البركة أتكين سائنت لمد تعبن أو وانقل حماها فاجعلها بالجحفة الله كتشري zazzabin da ke cikin madina mai tsanani a kai juhfa shi ke neman za Allah ya addu'a sai ya kai قال مالك وحدثني يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت قال قالت وكان عامر بن فهيرة يقول su uku ne da sayyidina abubakar da sayyidina um, bilal da amirun faira qad ra'aytul mauta qabla zawqihi innal jabana hatfuhu min yace akwai mawaki da yace ba lallai zama yana tare da abubakar da abin ba magana su ce take maimaitawa qad ra'aytul mauta qabla zawqihi yace ga mutuwa kafin na dandana mutuwa innal jabana hatuhu min fawqihi ai matsoraci mutuwarsa na kansa duk tsoronka in lokacin ya zo ba za ka wuce ba قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anqabul madinati ala anqabil madinati mala'ikatu akan hanyoyin madina kofofin madina akwai mala'iku suna tsaron madina la yadkhulu hatta'unu wala dajjal annoba da dujal ba sa shiga ciki sai suka ce in ya dace an samu wani dujal ko annoba ba za su yi tasiri ba saboda manzon Allah ya roki Allah kada su yi tasiri babu ma a fi ijla'il yahudi min al-madina babin da ya zo na ijla'u shine a tattara mutane a tashe su waje su tashi kama ijla'u bani kuraiza banu kainuka'a banu nadir ijla'u banu nadir ai an san kisoshin yadda suke faruwa ko ehe قال وحدثني عن bin عن an بن حكيم أنه سمع عمر ابن عبد العزيز يقول كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن yace karshen abinda manzon Allah ya faɗa sai ce, qatalal qatala qala qatala al-yahud wan nasara qatala Allah ko qatala Allah ko قاتل الله اليهود والنصارى Allah ya la'anci yahudu da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun dauki sun riki kabarurkan annabawansu masallatai masajid la yabqayanna dinani bi ardil arab kada kada a bar addini biyu a cikin tsibirin jaziratul arab kenan to shi karshe sai suna umar ya fitar da su قال وحدثني an مالك عن ابن shahabin. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة addini guda biyu ba za su haɗu ba a cikin tsibirin larabawa jaziratul arab qala malikun qala ibn shihab fafahasa an zalika umar ibn al-khattab sayyidina umar yana binciken wannan maganan yaya take ne yaya za a yi hatta atahu thalju wal yaqin har ya samu natsuwa da kwanciyar hankali da yakini أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظر الله ياتي لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر sai يهود يهود خيبر haibar ya cire أمسك بتسكا غارة suka قال مالك وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك يتي سيدنا عمر ya ya tashi yahudawan najirana da fadak duk su bar wajen to ma'ana cikin wannan duk cikin eh, tsibirin larabawa kenan fa amma yahudu khaybara fa kharaju minha laysa lahum min as-sab'i ce amma yahudawan khaybara ai an san labarin yahudawan khaybara da aka yi yaki da aka zo aka ci khaybara aka bar musu amana za su yi ta noma saboda sun kware a cikin noma <coughs> yahudawa sun kware a cikin noma suke noma suke da abinci suke da zinariya suke da gwal shi sai su mallaki duniya da aka zo aka yakin haibar aka gama sai aka ce an bar musu gonakin dabino su noma in an gama mun kumanta da makarantar eh, muzabana an bar musu gonakin dabino su su noma in an gama akwai abin da za a ba su saboda ya zama mallakan musulmai kenan a wannan lokaci to shi yasa duk kasan da ba ta noma ba ta da abinci ba abin da za ta yi ba yadda za a yi tattalin arziki ba yadda za a yi rayuwa sai da abinci rayuwa sai da abinci duk sa'an da aka yi ruwa sai a zai mun tashi lafiya ya yi ruwa in ce ai ruwa boko ya hana albarkacin ruwa imanin ya yi boko ya hana da kowa noma yake kowa noma ya gada da an da ruwa ya sauko an san za a yi noma yanzu kowa ofis yake kowa ya je ya zauna ofis yana jiran yana jiran albashi ya za a zauna lafiya ba yadda za a zauna lafiya kowa ya bar gado kakansa an manta da noma to in an manta da noma ina abinci babu abinci kuma abinci dole shine abin da ake bukata kullum na safe ba zai wadatar ba sai an ci na rana na rana ba zai wadatar ba sai an ci na dare na yau ba zai wadatar ba gobe na bukata jibi na bukata har mutuwa shi sa duk wanda suka yi sakaci a cikin noma wallahi fi makansu kuskure a cikin rayuwa an fahimta tun ba haife ka ba ɗan shekara arba'in hamsin ka tashi fitar da holland na aiko madarar nilu hadari ake musu daga sama menene kiwo suke yi da noma da abinci da komai da komai shi ba sa wasa a cikin noma in ta kama ma gwamnati ta sai amfanin noma saboda manoma kar su yi hasara sai a saya to mai gwamnati za ta yi ce ta zuba cikin teku kifi ya ci ya samu lafiya zai fito shi ma za a ci to amma manoma yanzu duk rayuwa ta koma hannun 'yan siyasa dukiyar hannun 'yan siyasa taki hannun manomi shi ne da taki don sai yanzu sai dan siyasa ya ga dama ya baka taki ba zai baka taki ba sai ka ce kana goyon bayan shi ina rayuwa za ta ina demokradiya ina yanci ina menene ko ɗaya babu duk yaudarar kanmu muke yi wallahi duk yaudarar kanmu muke yi da kuma Allah ya zura ido yana kallon kowa kowa ya shiga cikin me kowa ya shiga talaucin da ba zai taba fita ciki ba har iya rayuwarsa kada ka ga cewa suna da kuɗi an kawo budget sun karbi kuɗin ƙasa sun sa a jihunsu wallahi sun fika talauci eh, sun fika talauci ba dukiyarsa ba ce dukiyar ƙasa ce aka kawo kaddara miliyan dubu ba biliyan ba sai ɗaya bi wannan kuɗin ya je ɓoye ya mallaka ma to wallahi ba zai taba wannan kudin ba in bukata ta tashi in za a kwanan yin wani sai da kwanan sai in wani sabon kudin ya zo ciki zai cire yayi wannan ya zama sai lissafi ya zama ba nashi ba ya zama sai lissafi shi yasa ya fi ka kai talauci to shi yasa ba ran da ba za su taba samun kwanciyar hankali ba wallahi sai sun dawo akan gaskiya akan rayuwa ta gaskiya to shine za su ji daɗin rayuwa su samu kwanciyar hankali ba wanda ya taba fin karfin Allah in ba haka ba wane me yake bukata a duniya kuɗi ko mulki ba wanda ba a yi ba wane mai yake bukata wane me yake bukata don me yasa suka kasa zama lafiya me yasa ba a taba fin karfin Allah ba fa ba a taba ba wanda ya taba kauce ma hanyar Allah kuma ya ji daɗi daɗin nan ba za ka tilasta ma Allah ba Allah ya sa ido yana kallon ka kana abin da ga dama kuma ka je ka wahala kanka har ka zo ka mutu mulki ai mulki kuɗi an samu kuɗi to me kuma ake bukata a kasa samun kwanci ba kwanciyar hankali saboda mutum ba zai taba yin zalunci ba Allah ya kyale shi zauna lafiya ko ya samu kwanciyar hankali ba zai taba yiwuwa ba har abada an fahimta fakharaju minha laysa lahum min samari wala min ardu ardi aka fitar da su ba su da komai wa amma yahudu fadak fa kana lahum nisfu samar wa nisfu ard amma an fadak an ba su rabin amfanin gona da rabin kasa anna rasulullahi Sallallahu alaihi wasallama kana salahahum ala nisfi thamari wa nisfi al ardi. saboda manzo Allah ya yi sulhu da su akan wannan sharafi fa aqama lahum umaru nisfa thamari wa nisfa al-ardi sai umar sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar musu da haka قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب ثم آتاهم القيمة وأجلاهم منها وإن أبو بواد أكبر مصر تسي أكا قيمة تكومي أكا باسو سأنا أكا سلميسو بازالينش za a tashi manzon Allah ya ba su wannan ce a ba su rabin gonaki a ba su rabin abin nan to sai lokaci ya zo za a sallame su su tashi a ce ku tashi ku tafi bayan manzon Allah ya ba su ba alkawari bane ba ba sharadi bane ba sai aka kiyasta abubuwan da suke da shi duk ya kama kaza sai aka kawo kuɗi aka ba su su su tafi an cuce su ba za a taba zalunci a zauna lafiya ba ko arne ne karka zalunce shi ko kafiri karka zalunce shi zalunci din nan wanda ka zalunta ba shi haramta zalunci ba wa ya haramta zalunci wa ya fi karfin Allah ba wanda ya fi karfin Allah باب جامع ما جاء في امر المدينه باب دي تتر أبو دا سكا زو cikin al'amarin قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أهد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة ya ziyarce shi sai ya ga yana rike da nabir tsimin unabi ke hanyar makka wa qala lahu aslamu shi aslam yace mishi inna hadha sharabun yuhibbuhu umar ibn al-khattab yace ai wannan abin shan sayyidina umar yana son shi فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما سيدوكو مزبي من جرمة فجاء به إلى عمر ابن الخطاب فوضعه في يديه سيشك ونا أبن سيزوي أجي وجن سيدنا عمر فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه سيدنا عمر سيدوكا يكيش وجن باكيسا كمان زيشا سيدوكا كنسا فقال عمر إن هذا لشراب طيب يجي تبس ونن أبن شاني من كيو fashariba minhu sai ya sha thumma nawalahu rajulun an yaminihi da ya sha sai mika ma wani wanda ke hannun damansa falamma adbara abdullahi da abdullahi ya kama hanya za shi nadahu umar ibn al-khattab fa qala sai na umar ya kira shi sai ya ce a an qa'ilu la makkatu khairun min al-madina kai kake cewa makka ta fi madina wa qala abdullahi fa qultu hiya haramullahi wa amnuhu wa fiha baituhu sai da ce ai haramin Allah ne ko wajen aminci kuma akwai ɗakin Allah a cikin makka faƙala umaru sai sai na umar ya sake ce mishi la aqulu fi baitillahi wa la fi haramihi shay'an ba abinda zan fada game da ɗakin Allah da kuma haramin Allah thumma qala sai na ce a anta alqa'ilu la makkatu khairun min almadina kai kace makka ta fi madina قال فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته فقال عمر لا أقول في حرم الله ولا بيتي شيئا ثم انصرف بيوانا ما قرأ كيف ما يكي نفي gashi an faɗa gashi kai ka ce makka ta fi madina ce to makka dai haramin allah ce sai sana wani ni dai ba zan ce komai ba game da haramin Allah da ɗakin Allah kai ka ce makka ta fi madina aka yaka so biyu ko so uku me ake nufi eh yana da ja yana da ja to amma an gala da biko aka tambayi sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib a anta akbaru am rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce huwa akbar minni ghaira anni wulidtu qablahu shine babba eh, shine babba amma an haife ni kafin shi eh to manzo Allah ne ba zai ce ai yaro ai na girme shi a shine babba a wajen daraja amma a wajen shekaru an haife ni kafin shi eh ladabi ladabi ayara koya ne ko in ba koya ba za ka yi in ba koya maka aka yi ba za ka iya duk inda za ka je jami'an duniya ka je ka yi karatu ka da wallahi tallahi sai an karantar da kai wallahi sai an karantar da sai ka bi manyan malamai ka zauna a bayyana maka waɗansu abubuwan da baka san su ba amma dan duk jami'an duniya ka je fa karatun cin jarrabawa za ka yi ka ci jarrabawa a ce ka ci ka iya ka ga dawo garin ku kana saukowa sai ka sauko da me da me da rigima da tashin hankali da fitina da zafi ko eh sai zafin ya fara kunanka sannan shi ka zo kuma kana faman ya za yi ma a canza ai an ji abin da faru tsanan sai na umar da wani ku kai ka ce makka tafi madina to makka dai a harami harami harami ta Allah sannan kuma akwai ɗakin Allah a ciki ni dai ba zan ci komai ba game da haramin Allah ko ɗakin Allah kai ka ce maka fi madina akwai ɗakin haramin Allah kenan kuma akwai ɗakin Allah ni ba abin da zan iya fada game da haramin Allah da ɗakin Allah kai ka ce maka tafi madina me ake nufi eh akwai magana ko in ba haka me yasa aka maimaita su biyu su uku shi kuma da yasa abin da yake fada bai janye ba bai faɗi abin da zai shi sa kan shi rigima ba haramin Allah ce makka akwai ɗakin Allah kuma a ciki wa isai su ke soki wannan babu ma a fi ta'un Allah kiyaye babin da ya zo na bayanin annoba qala wa hadathani an malikin an ibn shihab an abdulhamid ibni ibn ibni alrahman ibn عن عبد الله إيه؟ إيه؟ عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام abin da ya faru shine sayyidina Umar ya fita za shi Sham daga Madina da mutane sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta idza kana bi sarga laqiyahu umara ul ajnad sai da kai wani wuri da ake ce sarga sai ya hadu da ulama ul ajnad kenan ko manya-manyan sojojin musulunci kenan abu ubaida ibn jarrah wa ashabu an fahimta fa akhbaruhu anna alwaba qad waqa'a bi ardi sham sai suka ce ya kai khalifa an samu annoba fa a kasan sham ma'ana ne kar a je kar a shiga kenan ko qala ibn abbas fa qala umar ibn al-khattab udu ilayya al-muhajirin al-awwalina kiramin muhajirai na farko manya-manya dattawa wanda suka san abin da ake ciki fada'ahum fastasharahum sai kira aka kira su sai shawarce su wa akhbarahum anna alwaba qad waqa anna alwaba qad waqa bisham yace to gashi nan mun fito Madina za mu kasan Sham da jama'a akwai aka ce kasan Sham an samu annoba fahtalafu to sai suka yi sabani aje ba komai a akar aje فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه يا خليفة كافتو ليس بدون الأمر من مهم بارا باما غنين كفوما وقال بعضهم مع بق... معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء يا خليفة كافتو da من يمن ينسى manzon Allah shirin raguwa tu ba باما gani ba ma ba النوباء shawarar aje da su faƙala umar to da aka samu haka shi sai na mara ce irtafi'u anni duk tashi ku bai gamsu ba har bai gamsu da a shiga ba bai gamsu da a koma ba sun maƙala ud'uli al-ansar yace kai kiramin lansarawa fada'autuhum fastasharahum sai aka je aka kira mishi lansarawa mutanen madina sai ya shawarce su fasalaku sabilal muhajirina sai suka faɗi abinda wa'ancan farko suka faɗa واختلفوا كاختلافهم سكي ساباني كما يدعى سكي ساباني وقال ارتفعوا عني يسي كما كتاشكو كاليني وربدني ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش كرام cikin dattawan Quraisha wanda suke muke tare da su min muhajiratil fath waɗanda suka yi hijira shekarar da aka bude makka sai na kira su falam yahtalif alaihim minhum ithnani su da suka zo ba a samu sabani ba faƙalu sai suka ce nara an tarji abin nasi wala tufdimahum alal hazal ba suna zuwa sai suka ce a khalifa ka koma da mutane kada ka shigar da su cikin wannan annoban da umar fil nas sai sai na umar ya kira a cikin mutane kala yace kala inni musbihun ala zaharin ni zan wayi gari fa akan abar hawata me kenan yake nufi fa asbihu alaihi kowa ya je ya dauki abar hawansa a hadu can kenan wa kala abu ubaida sai abu ubaida ya ce a firaran min qadarillah khalifa gudu kana gudun qadarin Allah ne fa kala umar ibn al-khattab sai na umar ce law ghayruka ya aba ubaid da wanin ka ya fadi haka amma kai darajar ka zo ka fadi wannan abin na'am eh nafirru min qadarillah ila qadarillah نعم نفر من قدر الله الى قدر الله اي منا زام جي قدر الله مجي كما مشي كتشين قدر الله ارايت لو كان لك ابن صحبت واديا له ادوة تاني قدوة قصوى بالقدوة ka bani labari da kana da rakun masu ka shiga cikin tuddai mana manya-manyan duwatsu guda biyu nan akwai yabanya nan kuma ba komai ihdahuma mukhsiba wal ukhra jadba wannan kwarin akwai akwai ni'ima akwai lema akwai abinci can kuma busasshen wuri ne ba komai alaysa in ra'aita al-khasbata ra'aitaha bi qadri Allah wa in ra'aita al-jadba ra'aitaha bi qadri Allah in ka ɗauki dabbobi ka kaje kai kiwo wajen da akwai yabanya da mai lema da abinci ba kwadara ce ta Allah ba in kuma ka ɗauki dabbobi ga kaje cikin wahala kada ka kiwata su ba kwadara ce ta Allah ba fa ja Abdurrahman ibn Auf sai Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri sai ya zo babban madoniya ne cikin madoniyan sahabbai kuma dan aljanna ne sai ya zo wa kana ghaiban fi ba'd hajatihi a lokacin da ake wannan tattaunawa duka baya nan ya je wata bukatar sai zo fa qala sai ce inna indi min hadha ilman wannan abin da ya faru ina da ilimi a ciki samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alai. in kuka ji akwai annoba wata kasa to kada ku kuskura ku je ku shiga kasar wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha wa la takhruju firaran minhu in kuma annoba ta afka ta faru a kasar ku kuna ciki kada ku fita kasan dan gudun annoba qala fa hamidallahu umar thumma sarafa sayyidina umar sai ya ji nassi sai hankalin shi ya kwanta yace ku kama hanya mu koma maka duk wa'annan abubuwan da suka faɗa ijtihadi suka yi da aka zo da nassi fa idza jaa lahi, batala Naharu ma nafsi ake bukata manya manyan sabai da yazo aka ce ce ai ina da ilimi a wannan manzon Allah ya ce in aka ce manzon Allah ya ce magana ta kare yanzu kuma ka ce manzon Allah ko da yake al'amura duk sun sun sun san ko sun cancanza suna canza ko قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه أنه سمع سمعه يسأل يسأل أسامة بن زيد ما سميت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون ميكجيو دغ منزون الله صلى الله عليه وسلم دنگني دا النوبة فقال سيتي فقال أسامة شي سيدنا أسامة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيم يتي منظر الله يتي الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أي الطاعون رجز كزنتاني معنى أزاباتي أكا أيكا من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم كو وإن كو أكن وإن سكا فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه in kuka ji cewa garin nan ko kasar nan akwai annoba kada ku je ku shiga ku yi ganganci kenan wai za wa ka'a bi ardi mu antum biha in kuma annoba ta sauko kasar ku kuna ciki fala takhruju firaran minha kada ku fita kasan don gudun annoba don in Allah ya kaddara annoba ta same ka duk inda ka je na zaka tarar da ita قال يحيى وسمعت ya يقول qala abu nadri la yukhrijukum illa firarun minhu ba abin da yasa za ku fita kasar sai dai gudun annoba din to an hana amma wata bukata ce ta kama za a iya fita قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام حتى اذا جاء سرق بلغه ان الوباء قد وقع بالشام فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر بن الخطاب من سردة قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس من سرقة عن حديث عن حديث عبد الرحمن بن عوف suka ce abin da ya sa sayyidina Umar ya koma ya dawo da mutane daga sarga bai shiga ba ya dawo maka saboda hadisin Abdurrahman ibn Auf qala wa قال an malik annahu qala balagani anna Umar ibn al-Khattab qala لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات بالشام wai a samu gida ɗaya a rukwa inda yake fada inda ake zo na lafiya ya fi a bani gidaje guda goma a kasan sham qala malikun yuridu li tuli a'mari wal baqa'i wa li shiddati al waba'i bi sham yace saboda tsananin annoban da ke cikin kasan sham